fi mu fassara ba. da haƙuri za ta ci lokaci mutum da babu rana ba zafi saboda larurar yau da gobe ya sa muka yi kudubar kuma don mu tunatar da gwamnati ta san abin da za ta yi kafin lokaci ya ƙure mata in al'ummar masallacin nan ba su shaida ba wannan mimbarin zai ba da shaida ko a ranar tashin alkiyama cewa mun faɗi abubuwan da duk ba a tsammani a wannan ko al'ummar nan ta ƙi ta ba da shaida wannan mimbarin zai shaida mun gaya ma gwamnati tun ba ba kada a kai matsayin da za a kai al'umma bango za su yi cizo mun yi wannan mun yi wannan ba a saurare mu ba yanzu za mu gaya musu hatsarin talauci a cikin ƙasa da irin abubuwan da talauci yake haddasawa in sun ɗau mataki don kansu in sun ƙi ɗauka don kansu muna son ss ba editin ba komai su kai ma duk wanda za su kai ma a ƙasar nan mu yanzu mun kai wani matsayi in mutuwa ce mu mutu kawai wallahi billahi ba ma buƙatar editing kawai duk abin da muka faɗa ka kai ma ba gwamna ba ko ko ba wane ne a kai masa saboda har ga Allah muke ji a zuciyar mu cewa abin da muka faɗa daidai ne kuma ba zalunci muke, saboda haka za mu koma wurin Allah balaga sailu zuba ruwa ya kai makoshi komai ya isa komai ya kai inda ya kai ba abin da ɗan adam yanzu bai shiga wani wahala a wannan an faɗa an faɗa sun ƙi wanda ya ki ji kuma zai ki gani ba saboda ka tun da wuri ku yi abin da ya kamata ku yi tun kafin lokaci ya kure a yi abin da ya kamata mutane suna cikin wahala yau in an sauƙaƙa mutane shi kenan babbar matsalar shi ne wannan tallafin da aka ɗauki a dawo da shi shi ne kawai matsalar tun da aka ɗauke shi mutane suka shiga wannan rayuwa a dawo da shi sannan akwai wata matsala da naga an yi rubutu a kanta nake so in faɗi wani abu ita ce matsalar luwaɗi na ga wani ya yi rubutu ya ce wai wai Allah bai fito ƙarare magana akan luwaɗi kana ina kana ina kana ina ولولا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين kuma akan garin cewa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin kana ina manzon Allah yace idza wajadtum man amala man am, man amila amala qaum lutin kana ina annabi yace la'anallahu lat al wal maf'ul kana ina kana ina su sayyidina Abubakar suka zauna da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sayyidina abinan na ah, Umar suka yi ittifaki akan jefa mai ludu kana ina kana ina dan Abbas ya ruwaito magana har kana cewa annabi bai ce komai ba ko da yake sun ce mahaukaci ne wai mutum amma mahaukaci yana neman kuɗi yana shiga ɗaki ya kwanta yana cin abinci ya fito yi ma Allah wannan ta'annucin za ka ga ƙarshen ka wallahi a gurin Allah za ka ga yadda za ka ƙare ka jira mutuwa yanzu ka fara baka sanya za ka ƙare ba kana ina ittifaqan al'umma al'ummar musulmai kai ne ka karanta ma mai ka rubuta mai ma ka sani wanda wataƙila an je ma ƙawa'idi ba iya fassara shi za ka yi ba sai manya-manyan malamai kai ba ma manya-manyan malamai ba sai alƙur'ani da ya fito ya yi magana atatuna alfahisha Allah fa da alfasha ya kira abu ka taba jin alfasha ta zama halal fahisha, alfahisha yace kuma ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yace kai bal antum qaumun musrifun yace ku mutane ne mabarnata barnar ita ce zaka ce Allah bai fito ya magana akan ta ba kuma Allah da ya karbi hukuncin da kansa azabar da yi wa mutanen da suka rudu ya ce ba a taɓa yin ta ba su ne aka ɗauki garin su aka kifar ka taɓa jin hukuncin da aka yi wa wani gari haka sannan kana magana saboda kai jahili ne saboda kai baka san Allah ba baka san sunnar manzon Allah ba wai ka waye kai dan boko ne ko dan wane ne ka ɗauko wani ra'ayin da ba shi kenan ba kana challenging ɗin ubangiji kana challenge din manzon Allah shi yace a kashe ma mai rudin an same shi ga sunan hadisan duka ingantattu wai annabi bai yi magana ka ji fa wai wai ko ba a yi yanzu ba za su yi nan gaba saboda waccan dokar da aka yi ta samawa ne ko menene samowa ko wani abu mai kama da haka ka kiyaye kanka ka gaggauta tuba zuwa ga Allah in ba haka ba Allah zai ga ƙarshen ka a matsiyaci wallahi Allah zai ga ƙarshen ka ba daidai bane kai challenge din ubangiji wai Allah bai fito ƙara. ya ta tunan fahisha ka taba jin da Allah ya halatta alfasha ko da Hausa aka ce alfasha kowa ya san mummunan aiki ne ko kuma a ce ba hukuncin sa a ce bai da hukunci alqur'ani kai dai baka san qur'anin ba hukuncin ma da Allah ya yi garin ya ɗaga ya kifar da garin kuma ya aiko da tsakon kwani daga jahannama nassin Qur'ani kuma ya kawo yunkuri ta ya plastar garin amma duk wannan ba laifi ba duk wannan ba hukunci ba ne wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin wanda kawai muna ƙasa wanda kowa ya ga dama sai ya fito ya abin da ya ga dama kuma za ka same shi yadda awar musulunci yake ya kiyaye kanka kaji tunda sun ce mahaukaci ne ko gare da wasu suna faɗa sun ce bai da hankali ta'annuti ne kawai akan dokokin Allah renon turawa ne watakila renon masu yada wannan abun ne watakila ejan nasu ne da musibar ka za ta kare a kanka kuma wallahi ina kiran ka daga ta tuba ka koma wajen Allah Allah gafurun ne aka same shi mai tausayi ne mai rahama amma dole mai magana yadda ka yada barna kuma dole a faɗi gaskiyar abubuwa yadda su Ludu ba abin da za a zo a kare shi ba, luwaɗi ba abin karewa ba ne. Babu wani addini da ya yarda da wannan, ba musulunci ne kaɗai ba. Ba musulunci ne kaɗai ya tsirgi wannan abin ba. Al'ummar da suka gabata ma ba su yi wannan ba. Ke kuma gwamnati ba saƙonki, gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya ga saƙonku wannan hudubar saƙo ne zuwa gare ku saboda talaucin da mutane suka shiga ga abin da talauci yake sabbabawa a ƙasa ko ku ɗauki matakin ku gyara ko kuma ba za ku ki gani ba ko a nan duniya za ku gani ko a lahira za ku gani ɗayan biyu zai faru godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga wajen Ubangiji daga sharrin rayukanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓatar da shi, wanda ko Allah ya ɓatar da shi babu mai shiryar da shi. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya. Wa muna shaidawa lalle annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne, kira da amincin Allah su tabbata gare shi. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro, kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah. Ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku da ya halicce ku daga rai guda ɗaya, ya halitta ma wannan rai ɗin mata, ya fitar da maza da mata a matsayin ‘ya'ya ga waɗannan ma'aurata. Ku ji tsoron Allah wadda kuke roƙonsa buƙata. wa ku ji tsoron Allah kada ku yanke zumunci. Allah ya kasance a kanku mai saurare da abubuwan da kuke aikatawa. Ya ku masu imani ku faɗi magana magana wacce take tabbatacciya. Allah zai kyautata ayyukanku kuma ya gafarta muku. Duk wanda ya yi ma Allah ɗa'a to wannan ya rabauta rabo mai girma. bayan haka ku sani mafi gaskiyar zance shine littafin Allah mafificiyar shiri'a ita ce shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari kuma shine bid'a fararrun abubuwa a addini dukkan fararrun abubuwa a cikin shari'ar Allah bid'a ce ma dukkan bid'a bata ce duk kuma bata wuta take tafiya ya ku musulmai bayan Allah musulunci addini ne mai girman gaske ya zo domin ya fitar da mutane daga dukkai na kafirci zuwa ga haske na shari'ar Allah ya zo ne domin ya shiryar da mutane zuwa ga hanyar shirya musulunci ya zo ne domin ya ɗora mutane akan hanyar shirya kuma ya zo ne domin ya ɗora su akan tsarin da za su tsira da sabon arzikin duniya da na lahira Musulunci ya zo ne domin ya warware matsalolin ɗan adam ya saka shi a kan seci. Musulunci ya zo don ya gusar ma ɗan adam wahala kuma ya ɗaukaka darajarsa ya sauƙaƙa masa sha'anin rayuwa. Rayuwarsa ta zamanto rayuwa ce rayuwa tsarkakekkiya a wannan duniya, tare da cewa yana sauraron babban sakamako a gurin Allah na ni'ima mai girma a gobe kiyama. da yawa daga cikin matsaloli ya ku masoya waɗanda mutane suke ta kuka da ita musulunci ya zo da mafi hanya da tafi dacewa wajen warwarewa matsala kuma ya zo da mafificiyar sauƙaƙewa daga cikin irin wannan muskiloli waɗanda matsalolin da suke da girma da musulunci ya zo warware ta ita ce matsalar talauci wannan mushkila mushkila ce wacce take karyar da zuciyar wadda ta same shi wa matsala ce wacce take mafi yawancin mutane suna cikinta musamman a irin wannan zamani matsala ce wacce take wujijjiga jikin ɗan adam ta wujijjiga zuciyarsa ta kuma neman canza masa ma Matsalar talauci tana sa raɗaɗi da tashin hankali a kowane irin zamani kuma a kowane irin wuri ta samu gurin zama. Amma muna gani gwamnatoci suna ta ƙoƙarin samar da talauci a cikin al'umma ta hanyar ɗauke musu tallafi na wutan lantarki da kuma na mai, da ma sauran wasu al'amura da tsananin rayuwa suke ciki. wanda ɗaiɗai ne yanzu a ɗan Najeriya wadda za ka same shi zuciyarsa ba ta raɗaɗi bisa waɗannan abubuwa. Mushkilar talauci ta faru tun da can kuma yanzu ma tana faruwa. Mushkila ce wadda a yanzu ake ganinta a cikin rayuwar mutane. Mutumin da ya fi ƙarfin abin da zai ci a da, amma yanzu yana roƙo ta yaya za a yi ya samu lomar da zai saka a cikin bakinsa. da kuma masu mulki sun riƙe arzikin ƙasar kuma suna gaya wa mutane suna samun kuɗi da sun cire wannan abu. Anya ba za ka ji tausayin mutane ba kai shugaban ƙasa ko kai gwamna. Mutane sun yi ta ƙoƙari tun ba yau ba su fita daga cikin irin wannan mushkila, amma ba su samu hanyar fita ba, ba su samu kuma hanyar da za su bi su yi magana ba domin dukkan an toshe hanyoyi da duk ya kamata. masu sana'a sun kasa wanda duk sana'ar su take alaƙa da man fetur komai ya tashi masu alaƙa daga safara daga wajen ƙasa waɗanda za su fita daga ƙasashen waje kudin ƙasar ya faɗi ya karye don haka abin da suka sayo dole ya zama da tsada masu sana'ar da ta shafi wutar lantarki kuwa komai ya tsaya domin ba sa iya sayan yuni ɗin da za su yi aikin ballantana. idan waɗannan abubuwa guda uku suka tsaya a ƙasa to da masu gini da masu noma da duk waɗanda ka sani za su shiga su ko ma za su rasa yadda za su yi domin babu hanya da haka gwamnati da kanta ta ɗauko hanyar talauta 'yan ƙasa da kuma gana musu azaba musulunci ya ku masoya ya zo da mafificiyar hanyar warwarewa da mafi kuma hanya da mafi dacewa mafi kyawu sai dai ƙofofin suna nema su toshe a cikin irin wannan gwamnatin da take mulki. Tambayar da ake shin kam talauci bala'i ne? Babu shakka musifa ce, ko baka ba da amsa ba talauci musifa ne. Domin mutum yakan fito ya nemi aiki ta yadda za a yi ya busar da talaucin kansa da kansa da na iyalansa amma ya rasa hanyar. Wadda gwamnatoci sun toshe waɗannan hanyoyi. Shin ko kuma za ka zauna ne a matsayin talauci kaddara ce ta Ubangiji ka sallama ma Allah a kan ƙudurarsa ko kuma za ka bi hanyar da za ka bi ka warware wannan matsala. Aisha Allah ya da ita matar annabi ne. An ruwaito a cikin sahihul Bukhari da Muslim ta ce manzo Allah ya kasance yana neman tsari yana cewa ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar wuta. ya ce kuma ka tsare ni daga fitinar talauci ashe kenan talauci fitina ce ita ko fitina idan ta tashi za ta iya game ƙasa gaba ɗaya sannan annabi yake cewa ina neman tsari daga fitinar wadata akwai wadatar da take halakar da ɗan adam kamar yadda annabi ya nemi tsari daga fitinar talauci haka kuma ya nemi tsari daga fitinar wadata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana talauci a matsayin bala'in da ake neman tsari da shi saboda farauci musifa ce kuma al'amarin talauci abin zargi ne babu alheri a cikinsu ko kaɗan Kundan tsira sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kiran Ubangiji yana roƙon Allah, yana cewa Allah ka tunkuɗe talauci daga bari nan. Yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah kai ne na farko babu wani kafin kai, Allah kai ne na ƙarshe babu wani bayanka, Allah kai ne kafi komai bayyana babu abin da ya fi ka bayyanuwa. Allah kuma kai ne ɓoyayye babu abin da ya fi ka ɓoyuwa, ya ce ka biya min bashi na kuma ka wadatar da ni daga talauci. Haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana roƙon Allah. Musulunci ya zo ya ku masoya domin ya tsarkake ɗan adam daga mugun talauci. shi yasa ya bayyanar da ƙofofin ayyuka kuma Allah ya ce ni ne ƙasar cikin kwana huru? na zuba mata arziki kuma na zuba albarka a cikinta na muku dukkan abubuwa wadda za ku yi aiki yanzu dukkan abubuwa ɗin na noman tsaro ya rashin tsaro ya hana takin ba za a bayar da shi kyauta ba sayarwa ake duk da cewa an ce a raba wa mutane amma ana sayarwa ƙarfi da yaji sai an talauta mutane sai an ga bayansu Allah yana bayan mu da mu da ku duka gaba ɗaya kuma yana kallon abin da ake kuma saninsa ya kewaye mu don haka hisabinsa yana nan zuwa talauci bala'i ne kuma musifa ne cutarsa tana da girma hatsarinsa mai girma ne talauci yana da hatsari akan addini yana ma da hatsari akan aƙidar mutum an ga wasu musulmai da yawa da suka fice daga addini saboda tsananin talauci suka karkuɗi suka kafirta an ga wasu sun fita daga aƙidar don neman kuɗi ga mutum ya yi watsi da addininsa saboda gudun talauci duk don ya sabo ya toshe ƙofar da talauci zai dame shi kuma ya sabo ya biya buƙatarsa an ga musulmin da ya koma addinin nasara saboda ya samu kuɗi kuma an ga bin sunnar annabi ya koma yana bin wata masaba ta shi'a ko ta wani abu daban saboda kuɗin da ya samu da yawa an ga mutane sun saba ma koyarwar addini da ƙimar addini da darajar imani suka fice daga cikinsu don ɗan wani danki na kuɗi da aka basu. Babu abin da ya tilasta su da barin addininsu da fita daga mutuncinsu sai wannan talauci da bukata. wani gwamnati ta ɗauko hanya da sai ta talauta mutane kowa sai ya ji a jikinsa ana kuma ji. Sashin magabata daga cikin sahabbai suke wata magana. suka ce ba talauci idan za ka je wani gari sai kafirci ya ce kama hannu na mu tafi saboda ni da kai ƴan uwan juna ne da haka idan talauci ya same ka to kafirci watakila idan ya zo za ka iya karɓan kafirci ka karɓi kuɗi ka kuma zama kafirin ka zauna a haka wanda shi kafirci aboki ne na talauci idan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya Allah ina neman ka tsare ni daga kafirci da talauci sai ba masu a guri ɗaya yace saboda shi talauci kofar shiga kafirci ne in babu kyakkyawan imani saboda haka waɗanda suka karkace a duniya suka zamanto masu batar da mutane masu munanan aƙidu waɗanda suke bin wasu addinai na bautar ko wasu gumaka ko wasu al'amura suka samu damar lalata ‘yan matasan musulmai suka shagaltar da su saboda talaucin da suke da shi suka yaudare su kuma suka shiga addinin su suka watsar da imaninsu saboda talauci Allah ka tsare mu talauci ya ku ƴan uwana masoya yana sa mutumin da talauci ya kama shi ya rinka shakku ma akan ubangiji wallahi sai ya rinka shakku akan rahamar ubangiji yana da shakku ma a cikin adalcin Allah da hikimar Allah a lokacin da ya ga an ba ma wani kafiri kuɗi yana saɓan Allah to sai fara tunanin ah to shi dan me ma zai bi addinin in daga wanda ya kafirce ba ya samu kuɗin wannan ya fara shakku akan Allah akan addinin Allah akan kuma adalcin Allah yana cewa dan me aka bashi ni ba a ban ba saboda haka idan ba a bashi ba zai iya komawa in dai bai zamanto mai imani na haƙiƙa ba to komai zai iya faruwa da shi saboda talauci zai tuhumi ubangiji akan bai yi adalci ba wajen rabon arziki zai tuhumi Allah tabaraka wa ta'ala akan wasu al'amura saboda talauci musamman idan ya ga wadda ba musulmi ba yana rayuwa mai daɗi sai ya zamanto zindiki domin baya iya fahimtar matsala kawai abin da ya hana shi fahimtar matsala an ba ma wani shi ba a bashi ba mumini na hakika ya sani cewa waɗannan abubuwa Allah da da hikimarsa da adalcinsa yayi baya nufin zaluntar kowa yana bayarwa dan hikimarsa yana kuma hanawa dan hikimarsa ubangijinka ba azzalimi ne ba ga kowa ya kuma soya talauci hatsari ne akan ɗabi'a tarbiyya za ta iya rushewa a lokacin da talauci ya shigo domin ba za ka saurari wani malami ba don bai baka komai ba kyawawan halayya da zai faɗa za ka yi watsi da su sannan talauci hatsari ne akan dukkan abin da ya shafi rayuwar ɗan adam farkonta har ta. hanya ce da take iya barazana akan karkacewar ɗan adam wajen imani yau gwamnatoci suna ta ƙoƙarin sai sun ƙaƙaba wa mutane wannan talauci hanya ce kuma ta shiga tozartuwa a lokacin da ɗan adam ke jin raɗaɗi irin na talauci babu shakka yana shiri a wannan lokacin da ya aikata dukkan abin da zai aikata saboda raɗaɗin talauci da yake damunsa ya ku gwamnatoci ku hankalta lokacin da talauci ya kama mutumin da yake da jahilci bai da sana'a kuma bai da ilimi kuma gashi bai da sana'a ya tara abubuwa guda uku sannan ga jahilci shine na hudu to sai ya raka su ya zamanto mahaukaci kowane irin abu da ka sani zai aikata da haka ku faɗa ya ku gwamnatoci muna faɗa kada ku kai al'umma bango da za ta yi bore kada ku kai wannan ku ɗauki mataki tun da wuri Allah ka shaida mun gaya musu Allah ka shaida mun gaya musu a lokacin da mutum ya rasa abin da zai ci a lokacin da mutum ya rasa suturar da zai sa a lokacin da ya rasa gidan da zai zauna a lokacin da yake kallon ‘ya'yansa suna zagaye da shi sun zura masa idanu kuma bai da abin da zai ba su saboda yunwa a lokacin da zuciyarsa take nema kamar ta fashe don ciwo a lokacin yake kallon ku kuna shiga zungura zunguran motoci kuna cin abin da kuka ga dama kuma kuna sa suturar yadda kuka ga dama kuma kuɗin nan ba naku bane na al'umma ne ka gaya mun maganar da Abu Zarri yake cewa bai gama makin wanda zai fito da wannan halin ba kuna jin daɗi da abin da talaka yake da shi da dukiyarsa da jininsa kafaɗarsa kuka taka kuka hau mukamai sannan kuka zamanto ba ku da tanadin komai na dan talaka ya ji daɗi Allah ma ba zai yi murna da ku ba wannan Allah ba zai so abin da kuke aikatawa ba a lokacin da talaka ya kai irin wannan hali ga 'ya'yansa kewaye da shi bai da abin da zai ci bai da gidan da zai zauna bai da suturar da zai zauna a shirye yake zai iya aikata kowane irin abu kuma kai ya zamanto ma yana iya tanadar ya mutu yana iya tanadar in ya samu ya yi sata yana iya tanadin idan mace ce ta yi zina yana iya tanadin yayi gishu a rayuwa yana ma iya in ya samu kofa ya yaudari wanda zai yaudara ya aikata dukkan abin da zai yi wanda ba daidai ba domin ya samu ya saka mu sa wani abu ya ku gwamnatoci mutane kuke mallaka ne ko dabbobi wai mutane kuke mulki akan su ko dabbobi ya kamata ku ya ku kalli abin da kuke ciki wasu sun rufe su to su to na abinci sun ki su raba sun ki su ba mutane ko kayan ba nasu bane ga mata ta tsare kulliya bata bata abinci ba manzo Allah ya yanke mata hukunci ya ce ƴar wuta ne to kai yanzu da ka rike abincin mutane ka ki raba musu idan ka mutu kai ai in akwai gaba da wuta ma ya kamata a kai ka ba fata muke maka ba amma ya kamata ka san cewa kana cikin hatsari kuma iya gaskiyar mu ne masu kaunarka da za mu gaya maka in kawo shehu ma kawo shehu a banza ka biye ma 'yan surutu da ƙarya waɗanda suke ce ma gari ya yi kyau wallahi bai yi ba ƙarya ce wata mata mai girman daraja kamammar mata mai kamala mai bin Allah ta hana kanta daga yin zina ta ƙi ta yi an yi an yi da ita ta ƙi amma da talauci da wahala da ya riske ta sai ta miƙa kanta saboda yunwa a ƙarshe ta yi mutumin wa'azi ta ce kar ka sa zoben da mai dace da kai ba ka ji tsoron Allah ba so nake ba yunwa ce ba jama'a ba jama'a wani irin hali muke ciki da wani irin masu mulki yake da su ne haba jama'a sai an tilasta mutane sun saba ma Allah haba jama'a Annabi sallallahu alaihi wa mafi rinjayen laifuffuka ana aikata su saboda talauci idan mutum ya rasa abin da zai ci ya rasa yadda zai to babu abin da zai aikata sai dai ya fita daga bin Allah kuma ya shiga wani abu daban ya ku gwamnatoci ku ji tsoron Allah ya ku gwamnatoci ku ji tsoron Allah wallahi kan daga talauci wani mai magana yana cewa mafi yawan abin da annabi yake neman tsari da shi ya tambayi annabi ya ce ya rasulallah kullum ina jin kana neman tsari da talauci ba yadda nake ba na jin daɗi ba da za ka iya wallahi dole in ka faɗa kawai ka tafi in ma mai zai iya yi talauci yana barazana akan kasancewa ce ku ji tsoron Allah saboda babu abin da za su ci ubangiji ya magana akan irin waɗannan iyaye ya ce kada ku kashe ‘ya'yanku don talauci mu muke azurta su sannan da ku a lokacin da yaƙini ya yi rauni a zuciyar mutum a lokacin da imani ya yi rauni a zuciyar mutum kuma a wannan lokacin talauci yake ƙaruwa masa kullum da kullum, kullum farashi tashi yake a wannan lokacin ɗan adam zai koma ga tunanin aikata mummunan aiki ko akan ‘ya'yansa ne a wannan zamanin namu da muke ciki a waɗannan kwanakin da muke ciki kai ba ma haka ba a cikin garuruwan garuruwanmu nan muna jin waɗanda sun rataye kansu wasu ka sun gudu sun bar gidajensu wasu ka ba su da abin da suke ci ana yawo bakin masallaci da matattarar mutane ana neman yadda za a yi mutumin da ya fi ƙarfin abin da zai roƙa abin da zai ci yanzu ya dawo shi da kansa yana roƙo an ƙure sabon wasu mutane da suna taimakawa saboda tsadar su ma sun kasa taimakawa yanzu wahala ta riski al'umma masu mulki sun yi shiru sun yi gum sun ƙi talauci ya ku 'yan uwana wallahi hatsari ne akan al'umma talauci yana barazanar zaman lafiyar al'umma gwamnati ki sani wallahi talauci idan ya yawa yana kawo barazanar zaman lafiya a cikin al'umma yana ɗaiɗai da zaman lafiyar mutane yana ɗaiɗai da duk al'umma ta riƙe junanta kuma ta wanzu mutuwa za ta rinƙa yi idan talauci ya yaɗu ya buwaya ya zuba ya yawa to a lokacin wala Allah talaka ya kasa haƙuri kamar yadda wasu ba su yi haƙuri ba idan talauci ya yaɗu ya zamanto dukiyar ƙasa ana mummunan tasarrufi a kanta sai waɗanda kawai suka ga dama suke yi ma sashinsu da sashinsu kawai su suke jin daɗi sun samu tasalluɗi akan dukiyar mutane suna abin da suka ga dama sun riƙe haƙƙin mutane a wannan lokacin idan ka samu matalauci da yake da jahilci babu addini babu sana'a ga yunwa ga jahilci ba zai zauna lafiya ba muna gaya miki gwamnati muna gaya miki gwamnati muna gaya miki gwamnati ki ɗauki mataki tun da wuri kuna da hanyoyin da za ku bi a lokacin da ake samun wasu mutane daidai wannan lokacin da wasu sun rasa rayuwa wasu kuma suna rayuwa cikin tara su karya da nama su sha lifton, su yi abin da duk zasu su kashe kuɗin al'umma su ga kaya irin wanda suke so mai ba nasu ne komai da ka sani nasu ne suna jujjuyawa a cikin gari Allah yana kallon ku Allah muna kaiwa ƙara gurin ka. a lokacin ake samun wani yana rayuwa cikin wata irin ni'ima da dukiya a lokacin kuma ake samun wani ya mutu a bakin titi don yunwa a lokacin ake samun wani ya mutu saboda ba magani a asibiti a lokacin ake samun wani shi kuma ya hau ƙololuwar daraja kayan mutane da ake son a ciyar da su yana sayarwa a lokacin ake samun wasu mutane sun kai daraja ta shaƙiyanci za su fito rediyo su rinka cewa wai abin da ake daidai ne su kuma shaƙiyai ne to a wannan irin wannan lokaci idan mun kai wannan lokaci to kada ka tambayi matsala akan mutane ko al'umma yadda take ciki Abu Zarri Allah ya da shi yana cewa ina mamakin mutumin da bai samu abinci ba a gidansa ya kwana bai ci ba ya wuni bai ci ba ya sake kwana bai ci ba ya wuni bai ci ba ya ce ba na mamaki idan ya fito da takwabinsa a fili saboda yunwa za ta kai shi haka Abu Zarri ya ce ba wai yana nufin cewa mutane su fito su yaƙi junansu ba a'a yana nufin kaifi da ƙarfin larurar ta kai a ce zai yi haka a lokacin da bai samu abinci ba a lokacin da hanjinsa yake kuka har ya daina kukan saboda shi karan kansa hanjin ya yi kuka har ya daina kukan yanzu kawai raɗaɗi ne da bala'i yake cikin ka saboda haka zai iya ba da kansa ya yi asararsa gaba ɗaya zai iya fitowa in an kashe shi a kashe shi lokacin kuma gaba za ta faru da ƙiyayya lokacin ne asalin soyayya ta yi ɗaiɗai talaka baya son mai mulki gaba ɗaya a lokacin ka yi abin da za a so ka tun da wuri lokacin ne fakiri yake kallon mawadaci watakila wadda ya rike dukiyar mutane ya rayu yadda ya ga dama amma kowai wayewa ya ga talaka baya yi balle ya masa magana mai daɗi talauci ya ku mutane hatsari ne akan shugabanni idan ba su yi ba idan ba su gyara ba hatsari ne saboda zaman lafiyar ƙasa yana iya taɓuwa su karan kansu suna iya rasa halin da suke ciki a lokacin da mabukata suka yi yawa ko ba a saurare su ba a lokacin da ƙasa ta zamanto ba abin da za a ci to aminci yana samun barazana ko zaman lafiya yana samun barazana a wannan lokacin to da ka za samu mutum a lokacin ƙasar ma gaba ɗaya ta fita a kansa zai kasance komai zai iya yi zai iya sayar da kansa akan kuɗi ɗan kaɗan idan an bashi kuɗi an ce ya zo ya yi abin da ba shi kenan ba zai iya fitowa kuma a lokacin shi ne mafi gabar maga masu gaba a lokacin al'umma da ta zamanto fakiriya talauciya babayata to za ta zamanto jingina ne ga masu wadata ya ku ƴan uwana masoya talauci haƙari ne akan ilimi talauci haƙari ne akan hankali talauci haƙari ne akan tunani a lokacin da ɗan adam ya shagaltu ba abin da zai samu ba abin da zai ci to baya tunanin ilimi baya tunanin kuma hankalinsa baya tunanin komai abin da yake tunani shine lomar da zai sa a cikinsa ta ina kake ganin ilimi ga wanda ya zamanto cewa ba shi da abinci yaushe zai tsaya samu ilimi yaushe zai je darasi a lokacin da 'ya'yan fakirai matalauta suka zamanto talaucin ya tura su ga wani aiki ina suke sauraron ilimi ba maganar ilimi yaushe zai samu lokacin ilimi yaushe zai samu lokacin tunani yaushe zai samu lokacin raya hankalinsa da zai yi aiki cikin dare da rana domin amfanin kansa bukatarsa shine abinci imam muhammad bin hussein sahibul imamu abi hanifa Allah ya ji ɗansu an ruwaito shi lokacin da ya shigo gidansa sai wata baiwa a gidan nasa take ce masa babu garin tuwo abin da ta gaya masa kenan ta ce ba mu da garin tuwo sai ce kai Allah wadarai ya ce yanzu mas'ala guda arba'in ta ilimi kika rusa saboda wannan magana mas'ala arba'in kika rusa ka gaya mun ta yaya ƙasar nan za ta yi ilimi mutane suna cikin yunwa ta yaya ko ni a shekaran jiya yara na samu 'yan sakandare yunwa ta dame su har sha biyun rana ɗayar idanunta ya yi ja ɗayar hawaye take yi na tambaye su ne damuwar suka ce yunwa suke ji wallahi ba su ci komai ba tun jiya da daddare kuma har safiyar yanzu kuma har sha biyu kuma daga gidan wani suka fito yana jin daga ganye ciyar da su rashi ne Allah ya ce mu ke mu mai awara ta zo na ce ku ba su su ci shikenan suka ta dariya a gurin bayan sun koshi ya ku gwamnatoci ku ji tsoron Allah Allah zai tambayo. talauci ya ku shi shine sababin jahilci talauci shine sababin al'umma ta zamanto ummiya ba za ta iya rubutu ba za ta iya karatu talauci shi yake mai da al'umma baya kai talauci shine ma mafi girman matsaloli a cikin rayuwa talauci shi yake ɗaiɗai da al'umma talauci shine barazana akan lafiyar mutane talauci shine barazana akan ilimi talauci shine barazana ma akan siyasar da ake shine barazana mu a Najeriya siyasar mu ta zama siyasa ne kawai ta bawa mutane tsoro ita jiniya a bawa mutane tsoro siyasar kenan hayya hayya ai tai shine a bawa mutane tsoro siyasa ta zama tahdidi a baku tsoro ku ba da hanya iyakacin da annan siyasa ta zamanto maslaha ce ga masu yin ta kadai ba sa sauraron kowa siyasa ta zamanto kamar administrator ne na mutum ɗaya shi kada zai yake muku hurri ko a jiha ko a ƙasa duk mutanen da suka fito ko suna majalisa in sun yi magana barazana ake musu me kenan siyasar ta mutum ɗaya ne shi kadai ne mai jujjuya in gwamna ne shi kadai in shugaban ƙasa ne shi kadai ba mai ce masa komai talakawa ka taka ka je wannan gurin Allah yana kallon ka siyasa ce wanda ba ta hukunci da daidaito ko ba ta hukunci da adalci siyasa ce wadda ta keɓance waɗanda suka keɓance kawai kansu su suke yi ma siyasar zalunci da ƙetare iyaka siyasar baƙin ciki da damuwa siyasar tasalluɗi ana yi wa mutane fin ƙarfi dikteto siyasa zai ta tamarrudi kowa gaya maka ba za ka ji ba saboda ka taka mukamin gwamna ko ka taka mukamin majalisa ko ka taka mukamin ƙasa wannan ita ce siyasar Allah kai ne mai taimako Allah kai ne mai taimako ku yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah yi tsira a bisa wannan manzo yi albarka a gare shi Allah ka yadda da sahabbansa khalifofinsa Allah ka yi mana afuwa Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka fitar da mu daga wannan hali Allah kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa ya Allah mun shaida kai ne kadai abin bauta kai ne guda ɗaya kuma kai ake nufi da bukata kai ne baka haifa ba kuma ba a haife ka ba muna roƙonka ya rayayye kuma tsayayye ya ma abocin ɗaukaka da buwaya ka ɗauki wannan musifa ya Allah Allah ka ɗauki wannan musifa ya Allah Allah ka ɗauki wannan musifa ya Allah ‘yan ta'adda da suke ta'addanci da mulki da ‘yan ta'adda masu mulki masu ta'addanci a daji Allah in ɗauke su ne alheri ka ɗauke su ya Allah idan barin su ne alheri za su shirya ka shirya su ya Allah Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan wata fitina wanda ta bayyana a cikin ƙasa ko kuma ba a ƙasa ba. Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan wata fitina. Allah mun haɗa ka da maƙiyan al'umma. Allah mun tura maka su maƙiya ba su gagare ka ba ya Allah. Allah ba su gagare ka ba ya Allah. ubangiji kana da fawa a kansu in za su shirya ka shiryar da su Allah in ba za su shirya ba kada ka bar ko ɗaya a bayan ƙasa kada kuma ka ɗaga masa daraja ya Allah ubangiji kar ka ɗaga masa daraja Allah ka sanya su zamanto wa'azi ga waɗanda suke biyan su Allah muna roƙonka ga gafartawa muminai maza da muminai mata da musulmai maza da kuma musulmai mata rayayu da matattu Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a jihar mu da Najeriya gaba ɗaya muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci a Najeriya da jihar mu gaba ɗaya. Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya, ba mu rabo mai kyau a lahira, kuma kai tseratar da mu daga azabar wuta. Ku yi haƙuri na ja lokaci. Umu ila salatikum wa sawwasu rufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.